فكذب السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل الأقدة من لساني يبقه قولي بانك يوم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. barkanmu da wannan maraice na lahadi 23 ga watan ramadan a shekara ta 1438 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 18 ga watan 6 a shekara ta 2017 miladiya in ba a manta ba jiya muna karatu cikin kissar annabi nuhu alaihi salatu wassalam mun tike da ƙarshen aya ta 72 cikin wannan sura mai albarka suratu yunus da haka yau za mu ɗora daga inda muka tsaya daga farkon aya ta saba'in da uku cikin da kisar annabi nuhu alaihi salatu salam tare da mutanensa mai Allah ya ce فكذبوا فنجيناه ومن ce fakazzabuhu sai suka karyata shi nuhu fanajjainahu sai muka tsiratar da shi wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi fil fulki a cikin jirgin ruwa ay as-safina shine jirgin ruwa na annabi nuhu alaihi salam waja'alnahum kuma muka sanya su man ma'ahu waɗanda suke tare da shi din khala'ifa suka mai ƙasa ay fil ardi aban ƙasa suka zama halifofi bayan an halakar da kafirai suka zama su suka halifanci kafirai a zaman duniya su suka gaje gidaddajinsu da gonakinsu da rumfunan kasuwarsu wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina su kafirai muka dilmiyar da su waɗanda suka karyata ayoyinmu mala yace bi tufan ta hanyar ruwan tufana wa ma nafa'atuhum quwwatuhum karfin da suke takama da shi bai amfane su ba wala shuraka'uhum hakanan gumakansu ba su amfane su ba bi shay'in da wani abu anil halaki wanda zai hana su a halakar da su sai Allah ya ce fanzur ka kalli kaifa kana aqibatul munzarin irin yadda ƙarshen mutanen da aka yi musu gargadi suka kiji yake kasancewa malai ce bi fatihi dhali da yi wa zalim fataha munzarina ai fanzur kaifa kana aqibatul munzari aqibatul munzarina min ihlakihim li adami imanihim ta yadda Allah ya halakar da su sakamakon sun yin imani wa adamu maqduratihim ala idrari almunzirin bilkasri kuma kaga yadda suka kasa samun dama da iko na su cutar da annabawan da suke musu gargadi saboda kariyar da Allah ya basu to ka fa irin haka ne yakunu amruk kai ma wannan annabi al'amarinka zai kasance wa amru qaumika da al'amarin mutanenka allazina yukazzibunaka waɗanda suke karyata ka a wannan gaba Allah subhanahu wataala ya nuna cewa mutanen annabi Nuhu ba su imani da shi ba dan haka sa'insa da ta gudana tsakaninsu ƙarshe dai shine sun ƙaryata tashi, ƙarshe dai shine ba su yi imani da shi ba kamar yadda a wata aya Allah ya fito da abin haka ƙarara kamar yadda anan ma ya faɗa كذبت قوم نوح المرسلين كذبت ce lallai mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni abin nufi sun karyata shi nuhu din domin karyata annabi ɗaya daidai yake da karyata annabawa duka da haka duk wanda ya karyata annabi ɗaya sai a ce ya karyata manzanni duka da haka Allah ya ce lallai mutanen nuhu sun karyata manzanni iz qala lahum aquhum nuhun yayin da dan uwansu annabi nuhu yace da su ala tattakun ku ba kwa ji tsoron Allah ba da haka ba su dauki wannan wa'azi da ya musu ba ba su dauki wannan fadakarwar da ya musu ba to da suka karyata annabi nuhu alaihi salam sai musu mummunan addu'a da mun riga mun faɗi yadda abin ya kasance a jiya kamar yadda ayoyin cikin suratu nuh suka ambata mana annabi nuhu ya musu mummunan addu'a kuma Allah madaukakin sarki ya karyata ya amsa wannan addu'a sakamakon haka ne Allah subhanahu wataala ya sanya sama ta ruwa ƙasa ta ruwa a ƙarshe dai Allah ya halakar da su baki ɗaya sa ruwan tufa ne ya ci su shine a wata ayar Allah ya ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim hmm. Hmm. إلا خمسين عاما فأخذهم ce mun tura annabi Nuhu zuwa ga mutanensa ya zauna shekara dubu ba hamsin a cikinsu ya nemi su wa'azi amma ba su yi imani ba sakamakon haka ya musu mummunan addu'a Allah ya amsa sama ta yi ruwa ƙasa ta yi ruwa Allah ya ce fa akazahum tufan sai ambaliyar ruwa ta kama su wa hum zalimuna saboda su azzalimai ne ma'ana su suna shirka kuma sun kafircewa annabin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi gare su shine annabi Nuhu alaihi salam da aka Allah maɗaukin sarki ce wa agharqana alladhina kazzabu bi ayatina muka dilmiyar da waɗanda suka karyata ayoyin mu sune mutanen annabi nuhu fanzur kaifa kana aqibatul munzarin ka kalli yadda karshen waɗanda aka yi wa gargadi suka kiji ya kasance to anan malamai suka ce anan Allah subhanahu wa yana ishara ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen Makka. kan cewa in dai mutanen nuhu sun karyata nuhu sakamakon haka Allah ya halakar da su to kwa lallai idan mutanen maka suka karyata muhammadu su ma Allah zai halakar da su domin darajar nuhu a wajen Allah ba ta kai darajar muhammadu ba to in kwa za ka karyata annabi mai daraja ta ƙasa ƙasa Allah ya halakar da kai to ina kuma in ka karyata mai daraja ta sama sama hmm. ai kaga Allah ba zai kyale ba da haka wannan gaba shine darasin da take koyarwa shine malam a ƙarshe yake gaya mana yace fa kadhalika yakunu amruka wa amru qaumika alladhina yukazzibunaka irin haka yadda ya faru ga wannan annabi nuhu da mutanensa haka zai faru gare ka da mutanenka in sun karyata ka irin abin da ya sami mutanen annabi nuhu zai iya samun su sai Allah ya ce mu ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوا Allah ya ce summa sannan ba'athna muka aiko min ba'dihi bayan annabi nuhu lamirin hi udu ila nuh kamar da aka ce fakazzabuhu shi ma zamirin yana komawa ne zuwa ga nuhu wanda an ambace shi tun a farkon kissa watlu alaihim na nuh da aka fakazzabuhu suka karyata nuhu thumma ba'athna min ba'dihi sannan bayan shuɗewar annabi nuhu bayan an halakar da mutanansa wanda suka karyata shi Allah ya ce sai muka aiko rusulan waɗansu manzanni ila qaumihim zuwa ga mutanensu malai ce ka Ibrahim kamar annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya zo bayan annabi Nuhu ne wa Hud da kuma annabi Hud wanda shi ma ya zo ne bayan annabi Nuhu wa Salih da annabi Salihu wanda shi ma ya zo ne bayan annabi Nuhu wannan aya da makamanciyarta cikin suratun nisa suna nuna cewa duk annabawan da Allah ya aiko zuwa ga mutane sun biyo bayan annabi Nuhu ne domin a nan Allah ya yi adabi da summa ya ce summa suna min ba'dihi rusulan sannan muka aiko bayansa da waɗansu manzanni bayan wa bayan annabi nuhu to shi yasa duk lokacin da Allah zai fara lissafin manzanni yakan fara da annabi nuhu alaihi salam kamar yadda ya ce inna auhayna ilaika inna auhayna ilaika kama Allah ya ce mu muka yi wahayi gare ka kamar yadda muka yi wahayi ga annabi Nuhu wan nabiyina da sauran annabawa min ba'dihi bayan shi Nuhu kaga kenan da shi ake farkon lissafi shine farkon manzon da Allah ya fara turo wa duniya to da haka Allah ya ce kuma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim bayan shudewar Nuhu kuma sai muka ci gaba da aiko manzanni zuwa ga mutanen su faja'uhum suka zo musu bil bayyinati da hujjoji mabayyana al mu'jizat mu'jizozin da Allah ya basu fama kanu li yu'minu da dai ba su kasance sun yi imani ba su suwa mutanen da aka aiko musu da manzani bayan annabi nuhu mana irin yadda mutanen annabi nuhu suka karyata annabawa ko suka karyata annabin su haka nan mutanen annabi hudu da aka aiko bayan sa su ma suka karyata annabin su haka mutanen annabi salihu da aka aiko su ma suka karyata annabin su haka mutanen ibrahim haka mutanen shu'aibu haka mutanen lut فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل da dai ba su kasance sun yi imani ba da abin da suka karyata da shi tun a da can mana azabar da Allah ya yi musu bata sa sun shiga taitayin su ba ruwan tufana da aka nutsar da wasu daga cikin su da shi bai sa sauran sun yi hankali ba malai ce ai qabla ba'thir rusuli bayan qabla kafin ba'thir rusuli aiko manzanni ilaihim zuwa gare su lida'awatihim saboda kiransu ilal imani sahihi zuwa ga yin imani na gaskiya sallah ce kazalika irin haka ne na taba'u muke rufe muke sanya rufe ala qulubil bisa ga zukatan yan ta'adda ai idan mutum aka yi masa wa'azi yake ji to Allah sai ya rufe zuciyarsa sai zama alkhairi baya shigarta sakamakon mai sakamakon kafircinsa shi yasa wata 'yar Allah ya ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim tabbas Allah ya rufe zukatan kafirai bi kufrihim saboda kafircin su fala yu'minuna shi yasa ba sa imani illa qalilan sai yan kadan daga cikin su ko sai a lokaci dan kankani da haka kazalika saboda haka ne na quba muke yin rufi ala qulubil mu'tadin bisa ga zukatan azzalimai yan ta'adda Malam yace allazina yansibuna izza li ghairillah waɗanda suke jingina buwaya da isa ga wani Allah fala yafiquna ba sa farfadowa wala yatafakkaruna ba sa yin tintintini li yarji'u an zalika ballantana su bar wannan aiki na sako da kuma kafirci hatta ya halaku har sai sun halaka wala tanfa'uhum shuraka'uhum bi shay sannan kuma kansu ba za su iya amfanar da su komai ba a lokacin da halaka ta zo musu kama fa'alna bi ha'ula'il umam kamar yadda muka aiwatar ga wa'ancan al'umomi allazina kazzabu rusula ba'da nu wadanda suka karyata manzannin su bayan shudewar annabi nuhu alaihi salam sai Allah ya ce mai ثم بعثنا من بعدهم musa. ce summa sannan dai ba'athna muka sake aikowa min ba'dihim bayan shudewan manzannin da suka zo tsakanin annabi Nuhu da annabi Musa to bayan sun shude ba'athna sai muka aiko min ba'dihim bayan su Musa wa Harun Musa da dan uwansa Haruna ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da yan tawagarsa da yan fadarsa da yan kabinet ɗinsa da masu fada aji a fadarsa da masarautarsa mataimakansa kenan shine mala yace ru'asa qaumihi abinda ake nufi da mala'ihi masu fada a ji na mutanen fir'auna shine shugabannin mutane hakimansa da dagatansa da sauran masu bashi shawara muka aiko annabi Musa da dan uwansa Haruna zuwa gare su bi ayatina da ayoyinmu shine mala yace atis ana nufin ayoyin nan guda tara wanda suratul isra ta yi magana akan su fastakbaru tare da haka sai suka yi girman kai shi fir'auna da 'yan tawagarsa anil imani suka kin imani biha da waɗannan ayoyi da muka turo annabi Musa da ɗan uwansa Haruna da su wa kanu lallai fir'auna da mutanensa sun kasance kauman mutane ne mujrimi kafirai masu aikata sabo ai muznibina masu aikata aikin zunubi bi fi'lil jara'im ta hanyar aikata muggan laifuffuka wa ta'azum bi quwwatihim da kuma jin daukaka da isa saboda karfin da Allah ya basu wa nisbatul izzati ila ghairi mustahiqiha sannan suna jingina ƙarfi da isa da buwaya ga wanda bai cancanta ba shine fir'auna dan mutanen fir'auna suna jin fir'auna shine ubangiji suna girmama shi suna mutunta shi irin girmamawar da Allah ya cancanta a shi kadai to daka wannan shine abin da Allah yake nufi da fastakbaru wa kanu qauman mujrimin sai Allah yake mi فلما جاءهم Allah ce falamma ja'ahumul haqqu min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga gare mu shi wa shi fir'auna da mutanensa qalu sai suka ce inna hadha in hadha illa sihrun mubin ba komai bane wannan face tsafi ne wanda yake mabayyani anan me ake nufi da alhaqqu min indina waɗansu malamai kamar imam al-qurtubi ya ce su ne dai waɗannan ayoyin da Allah ya ba annabi Musa guda tara kamar hannunsa kamar sandarsa wanda Allah subhanahu ta'ala ya bashi a matsayin hujja mai girma da zai je wa fir'auna da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa matilka bi yaminika ya Musa matilka bi yaminika ya Musa hmm. qala jikin sarki ya ce wa matil ka biya minika musa kala hi a a tawakka wa alaiha wa ahushu biha ala ganami wal ya fiha ma'ari ba ukura kala alkiha ya musa fa alka hafa iza hi hayyatun tasa kala kuzha wala la taqab sanu'idu ha sirata hal'ula wa ya daka ila janahika tasruju a min ghairu su ayatan ukura linuriyaka min ayatin al-kubra idhhab ila fir'auna innahu taga da ka imamul qurtubi ya ce da sanda da hannu da Allah subhanahu ta'ala ya ce da annabi Musa ya tafi da su zuwa ga Fir'auna a wata ayar fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi hmm. in aka dunkule su baki ɗaya ayoyi guda tara ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa qaumihi da mutanansa to lokacin da fir'auna annabi Musa ya je wajen fir'auna ya gaya masa cewa na zo maka da hujjoji da dalilai daga wajen ubangiji wanda suke tabbatar da cewa ni annabi ne to firawuna yace da shi in kunta ta bi ayatin fa'ati biha in kunta min as-sadiqin in ka zo da ayar da za ta tabbatar min cewa kai annabi ne to nuna min ita in kana daga cikin masu gaskiya to da haka annabi Musa sai ya jefa sanda fa sai annabi Musa ya saki sandarsa a gaban Fir'auna fa idza hiya subanun sai ta zama bakin kumurci tana shawagi tana fasa kai shine fa idza hiya subanun mubin to sannan bayan Fir'auna ya ga wannan sai kuma annabi Musa ya sake sa hannunsa fa ya sa hannunsa a cikin aljihunsa ko a cikin hamatarsa kamar yadda Allah ya ce ya daka ila janahika takhruju bayda da yasa hannun sai ya fito da shi nan, a cikin suratul araf Allah bai faɗi sawar ba amma sai ya faɗi fitarwar wa naza'a yadahu amma a can an ce wadmum ka shigar to nan kuma sai ya fitar bayan kenan ya shigar bai zahiya hiya bayda'u sai ga hannun yana haske ga duk wanda yake gani a wajen ya ga hasken hannun to wannan su ne ayoyin da fir'auna ya gani tare da annabi musa alaihi salatu wassalam nan take sai ya yi girman kai kuma nan take sai ya ce abin da annabi musa ya zo da shi tsafi ne shine falamma ja'ahum alhaqqu min indina qalu in hadha illa sihrun mubin yayin da gaskiya ta zo wa fir'auna da shi da mutanansa yayin da gaskiya ta zo wa fir'auna da mutanansa ta hanyar annabi musa ya nuna masa mu'jiza qala sai ya ce inna in haza illa sihirun mubin ba komai bane wannan face tsafi mubinin wanda yake a bayyane mana hannun da sandar shi yana ganin tsafi ne ba mu'jiza bace to sai annabi Musa ya ce da shi qala Musa أتقولون للحق Musa sai annabi Musa ya ce da shi a taquluna yanzu kwa ce kenan wannan ya nuna a wajen ba fir'auna ne shi kadai ba domin daman ayar baya ta faɗa falamma humul haqqu da fir'auna ne shi kadai sai a ce falamma hul haqqu amma falamma humul haqqu min indina qalu da shi kadai ne sai a ce qala qalu sai suka ce in haza illa sihrun mubin qala musa ataquluna lil yanzu kwa ke cewa gaskiya lamma ja'akum yayin da ta zo muku innahu sihirun cewa tsafi ce domin wannan abin da annabi Musa ya nuna masa ba tsafi bane mu'jiza ce daga Allah gaskiya ce da haka kaga fir'auna ya ce wa gaskiya tsafi dole annabi Musa ya masa inkari ataquluna lil haqqi lamma ja'akum to anan malamai suka ce maqulul qawli din an shafe shi asali ataquluna lil haqqi lamma ja'akum huwa sihir huwa sihir shine maqulul qaul domin a taquluna taquluna wa fa'il ina maf'ulun bihi maqulul qaul mahazo. yanzu kwa ke cewa lil ga gaskiya to me suka ce gaskiyar ba faɗa ba abinda suka cewa wa gaskiyar innahu sihir Lallai wannan abu tsafi ne to da haka shine annabi Musa ya ce a asihirun haza yanzu wannan dan tsafi ne ma'ana ga. an fahimci cewa abin da fir'auna ya faɗa shine tsafi cikin ayar da ta gaba da kuma amsar da annabi Musa ya bashi falamma ja'ahum al min indina qalu inna in hadha illa sihrun mubin inna hadha inna hadha la sihrun mubin yayin da annabi Musa alaihi salamu ya bayyanar da sandarsa da hannunsa suka gani sai suka ce lallai wannan tsafi ne to shi kuma sai ya ce ataquluna lil haqqi lamma ja kum yanzu kwa cewa gaskiya dan ta zo muku me tsafi ce amma kuma anan sai ba a maimaita ba saboda an faɗa a baya kuma amsar da annabi Musa zai basu za ta nuna cewa hakan suka faɗa sai ya a asihirun haza yanzu wannan shine tsafin wala yuhlihu sahiruna ku sani dai masu tsafi ba sa samun rabo kamar yadda wata ayar yace qala Musa ma jitum bihi sihiru inna Allah sayubtilu inna Allah la yuslihu amal mufsidin a wata aya kuma annabi Musa alaihi salam ya ce inna ma sana'u kaidu sahirin wa la yuflihu sahiru haifu ata wa la yuflihu sahiru haifu ata da kuma wa la yuflihu sahirun abin nufi inda tsafi na zo muku da shi ba zan yi nasara ba domin matsafa ba sa nasara duk abin da kaga mai tsafi yana yi ara masa lokaci yayi Allah ya na dan wani takaitaccen zamani bayan ya gama cin kasuwarsa kuma ƙarshe sai Allah ya tona asirinsa sai Allah ya kunyata shi Daka tsafi baya dawwama tsafi yana yi ne na ɗan wani lokaci gaskiya ita ke tabbata ita ke dawwama amma duk yadda tsafi ya kai da ɗagawarsa watan wata rana sai ya zama labari kuma sai an kaskantar da mai yinsa da haka wala yuhlihu sahirun matsafa ba sa nasara ta dindindin sannan kuma wala yuhlihu sahiru haizu ata tsafi baya dawwama ko ta yaya aka yi shi watan wata rana sai ya kare sai ya zama tarihi shi yasa sau da dama zaka ga matan da suke wa mazan su asiri lokacin da asirin yake ci sai abin da suka faɗa ake yi amma idan asirin ya gama aiki sai kuma su dawo su zama abin tausayi kuma duk soyayyar da kika nema ta mijinki ta hanyar asiri to ki sani ƙarshe kiyayya za ta koma domin duk ranar da ya gane cewa asiri kike masa kika mallake shi to yanzu a madadin soyayya kuma zaki zama ke ce wacce kika fi kowa zamowa makiya a wajensa ba abin da zai ki sama da ke a duniya da haka mu nemi soyayyar junanmu ta hanyar kyautatawa ba ta hanyar bokanci ko duba ko tsafi ba saboda me wala yuflihu sahiru haifu ata wala yuflihu Sahiru. da haka Allah madaukakin sarki ce Musa ya gaya musu wannan malai ce wa qad aflaha man ata bihi a a sihirun hadha wa qad aflaha man yanzu shin wannan sihiri ne alhalin gashi nayi kuma na gama daidai lafiya lau ba wata matsala inda tsafi ne da Allah madaukakin sarki ba zai bar ni in ila lafiya ba wa abtala sihra sahara kuma gashi ni na bata tsafin sauran matsafa inda ni matsafi ne ai da ni nawa ya lalace wala yuflihu sahiruna kusani lalle masu tsafi ba za su ci nasara ba ko da yaushe malai ce wal istifhamu fil mawdi aini inkar tambaya guda biyu da annabi Musa ya yi? tambaya ce da ma'anar musu da ma'anar inkari a taquluna lil haqi? ai la taquluna lil haqi? a sihirun haza? ai ma hadha bi sihir tambaya ce amma ma'anarta shine inkari musu yanzu kwa ke gaya wa gaskiya haka bai kamata ku gaya wa gaskiya haka ba shin yanzu wannan sihiri ne lalle wannan ba sihiri bane ba tambaya ce amma tare da ma'anar musu istifhami ne inkari sai Allah ya ce mi جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكما وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما sai mutanen fir'auna suka ce da annabi Musa da dan uwansa Haruna na yanzu kun zo mana ne litalfitana dan ku kauda hankulan mu da fuskokinmu? mu lafazin litalfitana Imam al-Qurtubi ya ce, daga lafata yalfatu ne lafatan ma'ana sarafa yasrifu sarfan idan mutum ya kauda kanka ko ya kauda tunaninka ko ya dauki hankalinka daga abu sai a ce lafata yalfatu lafatan da aka kalu sai mutanen fir'auna suka ce da annabi musa da dan uwansa haruna na, lallai kun zo mana ne litalfitana dan ku kauda da hankulanmu da tunanin mu ku juyar da ganin mu amma wajadna alaihi aba ana daga abin da muka tadda iyayen mu da kakanninmu a kai. malai ce ai litusrifana allaftu wal bi ma'anar litalfitana shine litasrifana ko litusrifana dan ku kawar da mu yace da kalmar laftu a larabci da kalmar fatlu a larabci duk ma'anar su ɗaya ne shine kauda hankali ko kauda tunanin abokin zance ubangiji madaukakin sarki yace haka suka faɗa sannan suka ƙara da cewa wa takuna lakumal kibriya fil ardi kuma mun fahimci cewa so kuke ƙarshe mulkin ƙasar misra ya dawo hannunku yanzu so kuke aiwa fir'auna juyin mulki ayi juyin juya hali mutane su yi masa tawaye su dawo wajenku? mun gane wannan shine manufar ku kaga wannan ba karamin zalunci bane annabawa suna magana akan shari'a amma kafirai suna jifan su da neman duniya wanda kuma wannan ba haka bane ba kwarai da gaske annabi Musa da dan uwansa Haruna ba su zo dan mulkin Misra ba ba mulkin Misr ne ya tsole musu ido ba ba mulkin Fir'auna ne ya tsole musu ido ba abinda Fir'auna yake na zalunci da kuma shirka wannan shine dalilin da yasa Allah ya turo annabi Musa da dan uwansa Haruna kuma hasali da Fir'auna ya sallama tun a karan farko da annabi Musa da dan uwansa Haruna da sauran banu Isra'ila da waɗanda suka yi imani da su za su bar masa ƙasar Misra shi ya zauna ya ci tsiyar da zai ci a Misra domin haka ayoyi suka nuna fa arsil ma'ana bani Isra'il an arsil ma'ana bani Isra'il mun zo maka ne Allah madaukakin sarki ya turo mu mai maka wa'azi kan cewa ka kyale mu da mu da banu Isra'ilawa ka daina musu azaba mu bar maka kasan misra mu tafi wani waje mu mu je mu bauta wa Allah kai ka ci tsiyar da zaka ci da kasan misra to amma a ƙarshe sai suka yi kokari suka canja manufar da annabi Musa da dan uwansa Haruna suka zo musu da ita a madadin su karba hannu bibbi su imani sai suka ce a neman duniya ne neman mulki ne so kuke ko raba mu da addinin iyayenmu da kakanninmu wanda kuma shine ɗabi'ar dukkanin waɗansu mutane waɗanda aka zo a yi musu wa'azi farkon abin da suke cewa shine ana so a raba su da abin da suka tarar da su da iyayensu shi yasa Allah ya ce wai idza qila lahum muttabi'u ma anzala Allah lokacin da aka ce musu ku zo ku ba abin da Allah ya saukar sai sai mu za mu ba abin da muka tarar da iyayenmu da kakanninmu akai Allah ce kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun ba wani annabi da yazo mutanansa da wa'azi face sai da mutanen suka gaya masa haka inna wajadna aba'ana ala ummatin mu muntar da iyayenmu akan wani addini akan wani tafarki wa inna ala atharihim muqtadun kuma mu iyayenmu da kakanninmu zamu bi shine Allah ya ce alau kana abahum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun aw law kana abahum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun yanzu ko da iyayen nasu ba su da hankali ko da iyayen nasu ba akan shari'a suke ba sai su ce su iyayen su za su bi da haka gaskiya ita ake bi ba iyaye ba ba iyaye da kakanni ba ba addinin gargajiya ba ma'aunin gane gaskiya ba shine abin da iyaye da kakanni suke kai ba a'a me Allah ya ce me annabi ya ce da wannan ake gane gaskiya ya so da dama iyaye sai su rayu akan bata 'ya'ya kuma sai Allah ya shiryar da su ya so da dama iyaye sai su rayu cikin jahilci 'ya'ya kuma sai su zo Allah ya ilmantar da su so da dama iyaye sai su saba wa Allah bisa ga rashin sani ya'ya kuma in suka zo su Allah sai ya sanashe su to kaga da haka abin lura a wajen gaskiya shine hujjoji ba wai abin da mafi yawan mutane suke kai ba ko abin da aka gada ko abin da aka tarar da iyaye da kakanni a kai ba da haka suka ce ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumul kibriya fil ard lafazan al wa nan shine bi ma'ana al-mulk waɗansu malamai sun fassara da al'azama so kuke girma ya dawo hannunku kai Musa da Harun so kake mulkin Misra ya dawo hannunka kai Musa da Harun lafazin fil ardi anan al ard malamai suka ce ardu misr kasar misra ake nufi ba wai duk duniya ba saboda shi fir'auna ba duniya ya mallaka ba kasar misra kadai ya mallaka to amma sau da dama Allah sai ya ce da kasar misra kasa kasa kasa da kaji an ce ƙasa a kissar annabi Musa da Fir'auna kai ka san wace ƙasa ake nufi Misra ake nufi ardu Misr inna fir'auna ala fil ardi inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahli ahla shi'an yastad'ifu ta'ifa kaga ala fil ardi ay ardu Misr a wata yar Allah ya ce wa innahu la alim fil ardi فرعون لعالم لعالم في الأرض أرض أنا أنا نفهم أرض مصر ذاك وتكون لكم الكبرياء في الأرض أنا أرض مصر أكيني في dan ku kwaci mulkin ƙasar Misra mulkin ƙasar Misra ya dawo hannunku wa ma nahnu lakuma bi mu'mini ku sani mu da dai ba za mu yarda da ku ba ba za mu gaskata da'awarku ba ba za mu ba abin da kuka zo da shi ba lafazun bi mu'minina ay bi musaddiqin al-iman huna bi ma'nahu al-lughawi wa huwa mujarradu tasdiq kamar yadda annabi yaqub ƴaƴansa suka ce da shi wa ma anta bi mu'minin lana wa law kunna sadiqin lallai mun san kai ba za ka yi imani da mu ba ba za ka yadda da mu ba ba za ka gaskata mu ba aiwa ma anta bi musaddiqin lana walau kunna sadiqin sai Allah ya ce mai وقال فرعون ائتوني وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم وقال فرعون سي فرعون يتي ائتوني كزوم بكل ساحر عليم da dukkanin wani masanin tsafi alimin matsafi alimin kuma mai ilimi ma'ana wanda ya kware ya goge cikin ilimin tsafi ba wanda yake canki faɗi ba ba wanda yake koya ba ba wanda yake dabarbaru na rufe idan mutane ba a cikakken matsafi mai ilimin tsafi mala yake fa'ikun fi ilmi sihiri abinda yake nufi wanda ya dauki lambar rabo ko ya samu tuta a fagen ilimin tsafi irin waɗannan matsafan fir'auna yace a tara masa idan wannan ya in mun fahimci wannan ya nuna kenan masarautar fir'auna masarauta ce da ake takama da tsafi a cikinta masarauta ce wacce ta yadda za ta tafi da matsafa kuma matsafa suke taka rawar gani a cikinta suke goya mata baya sannan shi kansa sarkin mai mulkin ya yadda da tsafi ya yadda da bori da aka sai ce a je a tattaro masa manya-manyan matsafa don su zo su kware annabi musa ya gwada su da su da annabi musa a yi ƙyaƙure a gaban mutane sai allah ya ce mai فلما جاء السحرة قال لهم anan wannan fa'ul fasiha da nake gaya mana ta zo ko asali nan da fir'auna ya ce aje a zo masa da matsafa ba a ce an zo da su ba ba kuma an ce an tafi nemo su ba amma kawai sai Allah ya ce ma ja saratu yayin da suka zo kaga kenan waɗanda aka ce su je su kira su sun tafi sun kira su ga masu har sun zo sannan ba daga zuwan matsafa kawai sai suka faɗi wannan magana ba ma ja saratu qala lahum musa alquma antum mulkun a'a a wasu waje a qur'ani Allah ya nuna sai da wata tattaunawa ta gudana tsakanin matsafan da fir'auna qalu a inna lana la ajran yayin da matsafan suka zo sai da aka yi yarjejeniya su da fir'auna aka kulla agrimin idan muka kure maka musa to mu kuma mai ladan mu a inna lana la ajran shin yanzu muna da wani lada in kunna nahnul ghalibina in mu muka galaba shin fir'auna ya yadda ko bai yadda ba ya yadda qala na'am wa innakum lamin al-muqarrabin qala sai yace da su na'am eh kuna da lada me ladan wa innakum lamin al-muqarrabin daga yanzu kun zama yan fada kun zama makusanta yanzu duk abin da za a tattauna a fada sai da sa hannunku sai da shawarar ku sai abin da kuka faɗa da shi za a yi ma'ana dai za a ci gaba da gudanar da mulki tare da ku ya musu wannan alkawarin kafin a shiga fafatawa tsakanin su da annabi Musa to yanzu sun riga sun ji abin da Fir'auna ya ce zai ba su kuma sun yadda sai suka juyo zuwa ga annabi Musa kafin shi musa ya faɗi wannan magana dai duk sai da suka ce ya Musa imma an tulkiya wata ayar imma an tulke wa imma an na kuna awwala man alqa suka ce to Musa yanzu abu ya dawo tsakanin mu da kai shi mai gida mun gama sasanta da shi imma an tulke ko kai ka fara jefa sandarka wa imma an na kuna nahnul mulqin ko mu za mu jefa namu ko imma an tulke ko ka jefa wa imma an na kuna awwala man alqa ko mu mu fara jefawa sadaka annabi Musa alaihi salam anan ne ya kada baki ya magana to wannan duk tarihin da wannan maganganun Allah madaukakin sarki bai faɗa nan ba sai ya dunkule su kawai sai ya ce falamma ja as-saharatu yayin da matsafa suka zo anan an ce kawai as-saharatu matsafa a wata yar an ce saharatu fir'auna matsafan na fir'auna qala lahum musa sai annabi musa ya ce da su mala ya ce ba'da ma qalu lahu bayan su sun fara ce da annabi musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin ko ka jefa ko mu mu fara jefawa to anan ne sai annabi Musa ya ce da su alquma antum mulqun ku jefa abin da kuke so ku jefa din mu gani to anan ma malamai suka ce a wani wajen Allah ya nuna kafin Musa ya faɗi wannan sai da ya fara yi musu wata shimfiɗa sai da ya musu wa'azi su kansu kafin a shiga fafatawa a fagen daga tsakanin shi da su قال لهم موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله sai da annabi Musa ya fara jan kunnan sai ce kun sani abin nan da kuka zo da shi fa ba gaskiya bace tsafi ne in ma an shiga fagen dagani da ku ba za ku yi nasara ba inna Allah sayubtiluhu Allah zai bata wannan tsafin naku inna Allah la yuslihu amal mufsidin domin Allah baya gyara aikin makaranta wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun kuma haƙiƙa Allah zai tabbatar da kalmarsa da gaskiya shine abin da nazo muku da shi ko da kafirai ba sa so amma duk da haka suka yi taurin kai ba su ɗauki wannan nasiha ta annabi Musa ba to da haka da ya ga sun dage sai ce to shikenan al'umma antum mulqawan ku jefa abin da kuka zo da shi falamma alqaw falamma alqaw ubangiji yace falamma alqaw yayin da suka jefa ba a faɗi me suka jefa ba filin maf'ulin bihi na alƙawdin an shafe shi anan amma ma'ana yayin da suka jefa suka jefa me a wata ayar Allah ya faɗi me suka jefa Allah ya ce fa alƙau sai suka jefa hibalahum igiyoyinsu wa isiyahum da sandunansu kenan su da igiyoyi da sanduna amma shi annabi Musa sanda ce kwaya daya su ko hibal ne da isi sannan da za su jefa sai da suka yi shirka suka kama sunan fir'auna suka ce da isar fir'auna kamar kai ne zaka yi abu ka ce bismillahi wa qalu suka ce bi izzati fir'auna da isar fir'auna inna lanahnul ghalibun domin a addinin fir'auna haka ake yi kamar a addinin Allah ne duk abin da zaka sai ka ce bismillahi zaka ci abinci bismillahi zaka sa kaya bismillahi zaka shiga gida bismillahi zaka kwanta bismillahi sai ka dora da sauran zikiri to a addinin fir'auna shi kuma duk abin da za a fara sai an fara kiran sunansa domin a addinin ana jin shi fir'aunan shine Allah shi ke bada tsaro shi ke bada kariya shi ke bada amfani shi ke tsarewa daga cuta da haka wakalu suka ce bi izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun mun rantse da buwaye fir'auna mu dinnan mu zami nasara har da rantsuwarsu. sadaka Allah Madaukin sarki yace falamma alqaw bayan sun jefa mala yace hibalahum wa isiyahum igiyoyin nasu da sandunan nasu qala Musa sai annabi Musa yace da su ma ji'tum bihi sihiru ku sani abinda kuka zo da shi tsafi ne inna Allah sayubtiluhu kuma lalle Allah zai bata shi to anan waɗansu malamai sun ce wannan ma jitun bihi sihiru kafin su jefa ne annabi Musa ya gaya musu haka a matsayin nasiha da sharar fage amma a wani kaulin na malaman tafsiri sun ce a'a sai da suka jefa sannan annabi Musa yake gaya musu ma jitun bihi sihiru inna Allah sayubtiluhu kafin shi ya zo ya jefa tasa inna Allah la yuslihu amal mufsidi da haka kala Musa sai annabi Musa ya ce ma ma din nan mausuliya ce mubtada ma'anarta allazi ji'tum bihi as-sihru a wata kira'ar allazi ataitum bihi as-sihru kira'ar ubayy dan ka'ab da ji'tum da ataitum duk ma'anarsa ɗaya ne lalle abin da kuka zo da shi as-sihru tsafi ne bala bihi din nan silatul mawsul ne ita ce sila ta allazi wanda shine ismul mawsul sannan kuma ita ce a matsayin khabar domin shi allazi din shine mubtada as-sihru mala yace wa fi qira'a bi hamzataini badalan mimma a wata kira'ar da alhamza guda biyu a madadin ma qala musa a aji'tum bihi sihru inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amal mufsidin ma'ana a madadin ma akwai alhamza guda biyu shine qala musa a aji'tum bihi sihru shi yanzu abin kuka zo da shi ganin tsafi ne lalle abin kuka zo da tsafi ne inna allaha sayubtiluhu kuma allah sai ya bata shi malai ce wa fi qira'a badalan mimma al-istifhamiyya inna allaha sayubtiluhu lalle Allah zai shafa abin da kuka zo da shi ta hanyar bani iko da nasara in yi galaba akan ku da sandata inna Allah lalle Allah la yuslihu amal mufsidin baya gyara aikin mabannata sai ce me wa yuhiqqu Allahu wa yuhiqqu Allahu kuma lalle Allah zai tabbatar da gaskiya ko Allah yana yana tabbatar da gaskiya domin yuhiqqu fi'ili ne mudari daga haqqa ne yuhiqqu wa yuhiqqu Allahu kuma shi Allah daman al'adarsa tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmominsa bale ce yuthbitu shine tabbatarwa wa yuzhiru da kuma daukakawa bi kalimatihi ai bi mawa'idihi da kalmominsa da ya faɗa na alkawarin cewa zai taimaki gaskiya ko ba dade ko ba jima zai taimaki annabawa ko ba dade ko ba jima annabawa su zasu yi nasara ko ba dade ko ba jima wannan ayoyi sun maimaita da yawa a cikin qur'ani game da haka domin Allah yake kataballahu la aghlibanna la aghlibanna ana wa rusuli hmm. inna Allaha qawiyyun aziz Allah yake kataballahu Allah ya riga ya rubuta a littafinsa na Lauhil Mahfuz cewa la aghlibanna zai yi galaba ana shi wa rusuli da kuma manzanninsa haka Allah ya rubuta kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli kaga kenan Allah yayi wa manzanni alƙawarin nasara da aka yi hiqqu Allahu al bi kalimati a wata ayar Allah ya ce wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lallai kalmomin mu na alkawari sun gabata ga bayin mu manzanni innahum cewa su lahumul mansuruna su za mu taimake su su ne ababan taimakawa to da haka Allah zai cika wannan alkawari walau kariha almujrimuna koda kafirai ba sa so shine wa yuhiqqu Allahu alhaqqa bi kalimatihi walau kariha Allah ya yi alkawarin zai tabbatar da gaskiya da kalmomin sannan na alkawari da yawa manzanni walau kare halmujirimu na koda kafirai ba sa so sai ce me. fama amana Limusa ba wanda yayi imani da annabi Musa ai ma'ahu tare da shi illa ya sai 'yan mutanen da basu taka kara sun karya ba mala yace min auladi qaumihi daga cikin ƴaƴayen mutanen fir'auna ala kaufin min fir'auna saboda tsananin tsoron da suke wa fir'auna wa mala'ihim da kuma manya manyan garin su an hum dan kada su yi musu azaba in sun yi imani ay yusrifahum an dinihim bi ta'dhibihi dan kada fir'auna da shi da yan kanzagin su su raba su da addinin su ta hanyar yi musu azaba wa inna fir'auna lallai fir'auna la'alim fil ardi mai girman kai ne a ban kasa duk wanda ya saba masa baya kyale shi yana cutar da shi yana azabtar da shi baya ba wa mutane yancin addini baya ba su yancin mutuntaka shine ma'anar la'alim fil ardi a wata ayar Allah ya fito da abin fili inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin lallai fir'auna mai girman kai ne a ban ta yadda ya kasa kan mutanensa gida biyu waɗansu ya mai su ƴan mowa waɗansu ya mai su ƴan bora waɗansu yana karkashe su yana azabtar da su waɗansu kuma yana biya su albashi ko da ba su yi aiki ba saboda tsaba son zuciya da son kai da haka Allah ya ce yuzabbihu abnahum wa yastahi nisa'ahum yana yanka ƴaƴayensu maza yana kyale ƴaƴayensu mata su rayu domin ya san basu da mamora ba su da wani abin da za su yi na ci gaba ko na ɗaukan ɗawainiyar al'umma saboda rauni irin na matantaka Allah ya ce wa innahu lamina mufsidina lallai shi fir'auna yana cikin mabarnata to da ka ala kaufin min fir'auna saboda tsananin tsoron da suke wa fir'auna yasa ba a samu waɗanda suka yi imani da yawa a cikin su ba su suwa kibdawa kabilar fir'auna din ala kaufin min fir'auna wa malahim an yaftinahu ma inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu laminal musrifina lallai fir'auna yana daga cikin mabarnata to anan faɗin Allah fa ma amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi lafazun zurriya yakan zo da ma'anar yaya yakan zo da ma'anar iyaye to waɗansu malamai sai suka ce zurriya nan ana nufin yaya kibdawa kabilar ƙasar Misra wanda Fir'auna dan cikin su ne a tsawon lokacin da Fir'auna yake mulki ba a samu wanda ya imani a cikin su ba saboda tsananin tsoron da suke har sai da su iyayen suka mutu ƴaƴansu suka taso a cikin ƴaƴan ne aka samu waɗanda suka yi imani da annabi Musa shine illa zuriya suka ce zuriya nan ana nufin ƴaƴa domin kalmar zuriya tana zuwa da ma'anar ƴaƴa domin Allah madaukakin sarki ya ce wallazina yaquluna rabbana hablana min azwajina rabbana مكة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا واجعلنا للمتقين إماما إذ قالت امرأة إمران رب إني إذ قالت امرأة haka ubangiji ya ce anan wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha dhurriyyataha ana ana nufin abna'aha wa auladaha rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin dhurriyyatina bima'ana abna'ana wa auladana da haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana ma a kissar annabi zakariya fanadatul mala'ikatu ذلك دعا زكريا ربه ذلك دعا زكريا ربه ألا قال رب أبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هكذا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ذرية أنا أنا نفهم ولد أو ابن فذاك كلمة ذرية تنازوها دمعنى الرأح sannan kuma tana zuwa da manar uba ubangiji ya ce wa ayatan lahum anna wa ayatan lahum anna hamalna wa ayatun lahum ga babba aya nan gare su ana nufin mutanen duniya bayan shudewar annabi nuhu anna cewa mu ne hamalna muka ɗauki zurriyatahum iyayensu fil fulkil mashhun a cikin babban jirgin ruwa wanda annabi nuhu ya hau da shi da wanda suke tare da shi da aka kalmar zuriya ko ta zo da ma'anar iyaye ko ta zo da ma'anar A anan malamai suka ce illa zuriya sai 'ya'ya na wa'ancan manyan da su ba su yi imani ba suka mutu daga baya aka samu a 'ya'yansu waɗanda suka yi imani waɗansu malamai suka ce a zuriya nan ma'anarta shine iyayen su kansu tunda kalmar zuriya tana zuwa da ma'anar iyaye fama amana li musa illa zurriyatun min qaumihi ba a samu wanda suka yi imani da annabi Musa ba sai waɗansu iyaye daga cikin mutanen Fir'auna lafazin min qaumihi ad-damir ya'udu ila fir'aun sai waɗansu iyaye daga dangin fir'auna ko kabilar fir'auna saboda mai ala khaufin min fir'aun dan tsananin tsoron da suke wa fir'auna din mana duk gwagwarmayar da ta faru gaban annabi a gaban fir'auna da tsakanin annabi Musa da matsafa a ƙarshe ba a samu kibdawa na a zo a gani wanda suka yi imani da annabi Musa ba da haka da Allah ya ce fa ulqiyas saharatu sajidin da matsafa suka ga an yi nasara akan sai suka faɗi suka yi sujada to waɗannan matsafan yan wani kabila ne shin yan kabilar kibdawa ne ko yan kabilar annabi Musa ne banu Isra'il waɗansu malamai sun ce yan kabilar kibdawa ne kuma ba su da yawa an gane ko da haka waɗannan matsafa su ne Allah yake nufi da anan فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لآل في الأرض ودن سما لما سكت آآ سهرة دا الله يتي فألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأن سهرة بنو إسرائيل واني باكب داوا بني با domin su waɗannan zurriya da aka ce ba su yi imani da annabi Musa ba sai su ‘yan kaɗan saboda tsananin tsoron fir'auna sun saba da waɗancan sahara wanda su lokacin da suka yi imani ai fir'auna ya musu barazanar da zai musu amma su basu tsorata ba qala amantum lahu qabla an azana lakum qabla an azana lakum hmm. inna قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقل ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا kaga su matsafa سكه إيماني سكه سجد أقبان النبي موسى سكه آمنا برب هارون وموسى kala sai fir'auna yake da su amantum lahu qabla azana yanzu har kuka yi imani da shi kafin in muku izini innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra lallai mun gano shine babban ku da ya koya muku tsafi an gane ko fala sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin sai na yanke hannuwanku da kafafuwanku a sassabe in yanke mutum hannu na dama in yanke masa kafar hagu in yanke wannan hannun dama in yanke masa kafar hagu sannan kuma bayan haka wala usallibannakum fi juzu'in nakhli kuma sai na rinka tsire ku a jikin kututturan dabino ku mutu haka a wulakance wala ta'lamun za ku gano ayyuna ashaddu azaban wa abqa da ni da ubangijin Musa wa yafi iya azaba kuma waye azabar sa tafi wanzuwa tunda shi ma Musa yana cewa ku yi imani da Allah in ba ku yi ba zai muku azaba qala lahum musa wailakum la tabtaru ala allahi kadhiba hita yushitakum bi azab to da ka falata alamun na ayyuna ashaddu azaban wa abqa to su sahara da fir'auna ya musu wannan barazana ba tsorata ba qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinati wallazi fatarna faqad ma anta qab suka ce wallahi duk da wannan barazanar da cika baki da kake mana ba za mu saki gaskiya mu komo kan addinin ka ba yi duk abin da zaka yi inna ma taqdi hadhihi alhayata duniya yaya wannan rayuwar duniya dama mai karewa ce to kaga akwai bambanci tsakanin sahara da kuma waɗannan da su Allah ya sifanta su da tsoro ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim shi yasa sai wasu malamai suka ce su sahara su waɗannan banu isra'ilawa ne su basu tsoraci fir'auna ba daman tuntuni karta san karce tsakanin su da shi da haka su da suka yi imani yace zai musu kaza zai musu kaza a wani waje suka ce la dayr inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana an kunna awwalal mu'minin inna amanna bi rabbina ka baya na wa ma akrahatana alayhi min as sihiri wallahu khairun wa abqa to da haka su basu tsorace shi ba amma su kuma waɗannan sun tsorata da haka waɗansu malaman tafsiri sun ce waɗancan banu isra'ilawa ne waɗannan kuma kibdawa ne kenan a tsawon ran fir'auna ba a samu kibdawa da yawa da suka yi imani ba saboda tsoron azabar da zai musu da kisan gillan da zai musu da kuma irin tsananin azabarsa da suka sani da zaluncinsa shine ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahu lafazin min fir'auna wa mala'ihim ku kalla da kyau sai Allah ya ce min fir'auna bai ce wa mala'ihi ba sai ya ce wa mala'ihim ya kawo lamirin jam'i sai malamai suka ce me yasa aka ce fir'auna kuma aka ce mala'ihim ba a ce mala'ihi ba suka ce akwai amsa ɗaiɗai guda shida zai iya yiwa kalmar fir'auna nan ba guda ɗaya ake nufi ba da yawa domin shi sunan fir'auna ana iya faɗansa ana nufin fir'aunoni da yawa ba fir'aun ɗaya ba domin suna ne na sarauta za a iya samun masu ita da yawa amma dai shi fir'aunan da yake gwagwarmaya da annabi musa duk shine babban su shine mai sanda sauran dukkan mahakimansa ne amma su ma fara'ina ne ƙananan fir'aunoni shi kuma shine babban fir'auna da haka sai Allah ya ce ala khawfin min fir'auna saboda tsoron fir'aunoni wa mala'ihim da fadawansu suka ce dalilin da ya sa muka faɗi haka kuwa aya cikin suratul fajri da Allah ya wa fir'auna zil autad Allah ya ce wa fir'auna da fir'aunoni zil autadi ma'abuta turaku sai ce allazina wa'anda da gaufil biladi suka yi dagawa a cikin garuruwa kaga ya nuna fir'aunan anan ba ɗaya ake nufi ba fir'aunoni suna da yawa domin da fir'auna ɗaya ake nufi sai a ce wa fir'auna zil watadi allazi daga fil baladi amma sai aka ce wa fir'auna zil autat allazina allazina ismul jam'i ne a ismul mawsul ne lil jama'a an gane ko da haka suka ce nan ma fir'auna ana nufin fir'aunoni ala khawfin min fir'auna dan tsoron fir'aunoni wa mala'ihim da yan fada su da sojojinsu da fadawansu waɗansu malaman suka ce a'a fir'auna nan ɗaya ake nufi domin ai tunda ake ta maganar ana ta maimaita sunan fir'aunan kuma ɗaya ake nufi dan me da yazo nan zai canja suka ce fir'auna ɗaya ake nufi to amma tunda sarki ne a al'adar sarakuna ba sa tafiya su kadai dole ne in sarki zai fita sai ka samu wasu hakimai da dagatai da kaza suna raka shi to shi yasa anan sai aka ce wa mala'ihim anan mala'i ana nufin da sauran hakimai da dagatai da kuma 'yan fada su domin da a ce su ƙibɗawa sun yi imani to fir'auna zai ba wa kowane hakimi umarni ka kama waɗanda suka yi imani da Musa a ƙauyenka ko a gundumarka ko a iya inda kake da iko kai musu azaba kowa ya je ya haka to idan ya zama kowa ya yi haka kaga kenan duka su sun yi tarayya wajen azabtar da su to tsoron wannan azabtarwa daga bangarorin waɗannan hakimai na fir'auna shi yasa sai suka ƙi imani a wani kaulin suka ce a ala hazfil mudaf nan abin da ake nufi ala khawfin min fir'auna ai ala khawfin min ali fir'auna wa mala'ihim da haka suka ce asali akwai al wacce ita ce mudaf an shafe ta kamar yadda Allah ya ce was'alil qaryata allati kunna fiha ay was'al ahlal qaryati allati kunna fiha da haka an yi hazful mudaf malamai sun yi maganganu da yawa Imam al-Qurtubi ya ce amsa ɗaya ɗaya ɗaya akwai guda shida dangane da me yasa Allah ya ce ala khawfin min fir'auna bai ce wa mala'ihi bai ce wa mala'ihim sannan ya ce an yaftinahum dan kada ya fitintine su anan kuma su a madadin yace an yaftinuhum sai yace an yaftinuhum ya sake mai da magana zuwa ga mufrad to sannan kalmar fitna anan ma'anarta shine al'azab al'azab an yaftinuhum bi ma'ana an yu'azzibahum kamar yadda Allah madaukakin sarki yace yawmahum 'alan nari yuftanuna dhuqu fitnatakum ay yawmahum 'alan nari yu'azzabuna dhuqu azabakum innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat ay innal ladhina azzabul mu'minina wal mu'minat tana zuwa bi ma'ana al azab an yaftinahum bi ma'ana an yu'adhibahum wa inna fir'auna la alim fil ardi wa innahu lamin al musrifin Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon bunta nuna mana ƙarya ba mu ikon kana jego akwai inda har أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum warahmatullah mazala ina neman a sa cikin addu'a don na kai shekara ashirin a rayuwa amma har yanzu ina tsarin kwanci in kuma akwai wani maganin da sanya kuna karatun karanta har yanzu kai tsarin kwanci nake ina neman addu'a na farko mu ne mata addu'a ko mu ne masa addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya na biyu ka nemi magani wani fitsarin kwance cuta ce ta halitta a jikin ɗan adam ma'ana asibiti za su yi maka maganin ko masu maganin gargajiya wani kuma yana da alaka da aljanu da haka muna baka shawara ka binciki kowane bangare daga cikin bangarorin masu magani idan Allah maɗaukin sarki ya so sai a dace akwai aljanun da in suka shiga jikin mutum cutar da za su dora masa shine fitsarin kwance matukar ana so a yi maganin wannan matsalar sai an yi ruƙiyya an fitar da aljanin to insha Allah daga nan kuma sai ka samu lafiya Allah maɗaukin sarki ya baka lafiya mai tambaya ta gaske assalamu alaikum warahmatullah malam ina cikin wasu damuwa mutum ne ya zo ya faɗa min da jin zai fadi sai na samu wani karfi na matsa sai kuma ya yi da sai mutu yanzu malam zai kafara kenan babu kafara a kanka wannan shi ake kira da dab sa'il dab sa'il duk wanda ya kawo maka attack to ka kare kanka in ka kashe shi a wannan hali babu abin da yake akan ka la diya wala kafara musamman ma mace a irin wannan yanayi dolen dole ba ta da yadda za ta yi sai haka da aka baki da wata diya akan ki baki da wata kafara kin yi daidai kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara tsare ki mai tambaya ya rubuta cewa assalamu alaikum warahmatullah shekaran jiya an yi bayanin wata mata da ke tana neman addu'a Allah ba na sunna tun da ji wannan nema na ji na son ta kuma ga nan ba ta don Allah in suna kusa sai da da haka in ita matar mai neman ɗan ahalin suna ta ji to kaya ya tsinke a gindin kargo muna fatan Allah maɗaukin sarki ya daidaita su sai ta samu gamuwa da malam Gidaɗo? tun daga lambar ma'ana yadda za a yi za a san yadda za a haɗa su a mutunce a hankalce sai an tabbatar da tukuna ita wace ce ita shi ma wane ne shi sannan a ba su damar haduwa ba wai kawai za a zo a saki lambarta ko a saki lambarsa a wannan bai kamata ba bai zama tsari ba kuma da yanzu Allah kadai ya san waɗanda suke da muradi a mazan yanzu da yawa an so sa musu inda yake musu ciwo matan ma da yawa yanzu an so sa musu inda yake musu ciwo da haka dai za a bi abun bisa ga tsari yadda ya dace a shari'ance wannan ba laifi bane ba Allah ya sa mu dace kuma Allah ya hada su da alkhairi ta ji akwai nan ba a sai ta ba nan ba shirya magana a mai gaba ce assalamu alaikum mala ina neman karin bayani sai in ga idan an kira sallah ta magariba kafin ya sai wasu suka mai na to me ingancin ya tabbata hadisi ne ingantacce yana cikin bulugul maram a babin salatu tatawwu annabi ya ce sallu qabla al raka'ataini sallu qabla al-maghrib raka'ataini sallu qabla al raka'ataini a na hudu sai ce liman sha'a hadisin abu huraira ku yi sallah kafin magarba raka biyu ku yi sallah kafin magarba raka biyu ku yi sallah kafin magarba raka biyu sai ce amma wanda ya ga dama mai ruwaya sai ce makafata an yattakhidha an-nasu sunnatan me yasa annabi ya kara da liman sha'a saboda mutane kada su riki abin da karfi kullun su ta yi har su rinka ganin in ba su yi ba ma kamar sun yi wata babba hasara ko ma sallar magarba su ba ta yi ba amma dai ya halatta ba wai sai sallar magariba kadai ba duk lokacin da aka yi kiran sallah kan a zo a yi ikama ana so mutum ya sallah raka'a biyu hadisin abdullahi ibn mugaffal yana cikin sahih bukhari mazala ce baina kulli azanaini salatun baina kulli azanaini salatun baina kulli azanaini salatun sai ce liman sha'a tsakanin duk kiran sallah guda biyu ana son eh, eh, nafila raka'a biyu duk tsakanin kiran sallah guda biyu ana son nafila raka'a biyu me yake nufi da kiran sallah guda biyu anan ana nufin kiran sallah da iqama kiran sallah da ikama domin ai ba wata sallah da take da kiran sallah guda biyu in banda asuba to amma kowace sallah tana da kiran sallah tana da me iqama da haka anan an yi at-taglib at-tasniyatu ma at-taglib an rinjayar da bangaren azan aka shigar da ikama ciki aka kira ta ita ma da sunan me ikama, kamar abun ne da ummun uba da uwa sai a ce abawani uba biyu ana nufin uba da uwa kamar rana da wata sai a ce kamarani ana nufin ashamsu wal kamar kamar azhar da la'asar sai a ce zuhurani kamar abubakar da umar sai a ce umarani wannan shi ake kira babu taglib a larabci an gane ko to da haka annabi ya azanaini ana nufin al'azan wal iqama umaraini ana nufin abubakar da umar abawani ana nufin al'abu wa um zuhurani ana nufin az-zuhur wal isha isha'aini ana nufin maghrib wa isha wannan shi ake kira da taglib tambaya ta gaba shi assalamu alaikum warahmatullah malam me an yi mun auren dole kuma na yi niyyar zan san mijin zan kashe shi mun kadara ta ga fata na kashe shi malam zan yi kafara ai kisasi ma za a yi kashe ki za a yi ba wai zancen kafara ake ba ai kashe ki za a yi tsantsa tunda kin yi itirafi da kin kashe miji kuma kina sane ba kuskure kika yi ba ita kafara ana yin ta ne a kisan kuskure baka yi shirin kisa ba sai ajali ya zo sai ka kashe mutum kin ɗauki misali takalmi kika jefi mijinki da shi kuna wasan soyayya kawai sai takalmin nan ya bugan mai makogaro sai ya mutu kin ga ba yi kisa kika yi ba miji ne ya zo yana yi wa matarsa makawuya dan soyayya yana ɗaga ta yana kawai sai ta subuce kwal a ƙasa sai ta mutu ba ni ya kashe ta yi ba a nan ba za a kashe shi ba sai dai a yi me sai dai ya yi kafara ya biya diya an gane ko shine abin da Allah yake nufi a ayat suratul nisa wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatin ila ahli illa an yasaddaqu har a karshe fa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah to amma wannan ke kisan da kika ai kisa ne na gaske da gangan shi wannan kisasi ake yi ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi kutiba alaikum menene walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun al-hurru bil wal-abdu bil-abdi wal-unsa wannan kisasi ake yi sai dai magada ne idan yanzu 'ya'yansa da za su gaje shi wanda kika kashe musu uba ko iyayensa in bai da 'ya'ya, za ki tabbatar musu da cewa kashe shi nayi to su kuma suna da ɗayan biyu ko su ce a kashe ki kai tsaye shine asalin hukunci ko a rarrashe su a ce za a biya su diya diya kuma shine raƙumi ɗari za a biya su diya ta raƙumi ɗari sannan ki zo ki azumi sittin an gane ko ita wannan raƙumi ɗari da zaki bayar haƙƙin magada ne su za su raba kayansu duk da ke ma matarsa ce kina cikin magadansa da ba kashe shi kika yi ba da mutuwar Allah da annabi ya za a raba gadansa har da ke amma yanzu tun da ke kika kashe shi ke babu ke a cikin gadansa ba za ki shiga gadansa ba azumi ɗari kuma da zaki wannan tsakanin ki da Allah ne domin criminal mata ce criminal case ne azumi sittin criminal case ne akwai haƙƙin mutane a ciki akwai haƙƙin Allah a ciki haƙƙin mutane ki biya su diya haƙƙin Allah kuma ki kafara ko ki yanta baiwa in baki samu ba sai ki kafara shine azumi 60 a jere babu shan ko daya in kika sha daya duk sun wargaje da zaki 59 ki sha daya ba uzuri karbabbe a shari'a to duk 59 sun rushe sai kin sake daga farko da ka kisan rai ba karamin aiki bane ba aiki ne ja idan al'ada ta zo mata za ta sauke ai azumin farilla ma ana saukewa idan mace tana azumin kafara sai al'ada ta zo za ta sauke ko kuma biki ya zo za ta sauke ko tafiya ta kama ta za ta sauke ko rashin lafiya ta kama ta za ta sauke ana maganar in ba gaira ba dalili haka kawai kana azumin ka fara ka shato duk ka rusa baya amma inda wani uzuri karɓaɓɓe wanda ake shan azumi dan shi a shari'a to in ka sha kana gama wannan uzurin sai ka ɗora ka ci gaba sai tambaya ta gaba ta aka maka akwai wasu abu da matan muke akwai wata kitso da ake cewa a cuci maza kuma kuma sun sun amince da haka to malam mun suna yin irin wannan wannan mutum malami. da laifi sosai tsinuwa ce ta Allah da annabi akan haka na farko tukuna tun sunan da kuka gaya wa abin ai ya nuna bai dace ba a cuta Walhalin a musulunci annabi ya ce la darara wa la dirar ba yadda ka cuta ba ba a cu yadda a cuce ka ba Allah ya ce la tazlimuna wa la tuzlamun ba a yadda ka cuta ba ba a yadda a cuce ka ba wannan shine ka'idar musulunci hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisin abu huraira manzo Allah yace simfani min ahli nari lam arahuma qat za a yi wani nau'i biyu na yan wuta ba zan gansu ba domin a ƙarshen zamani za a yi su a farkon zamani ba a yi su ba sai annabi yace qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil baqri yadribuna biha nas za a yi mutane waɗanda za su rike bulalu a hannunsu murtuka murtuka kamar jelar shanu suna dukan mutane dan zalunci waɗansu malamai sun fassara wannan da azzaliman shugabanni wanda za su rinka sace kuɗin al'umma suka ce duka anan ba ana nufin duka na ido ba duka na ma'ana domin talauci duka ne wanda ma a zane ka da bulala da abaka cikin talauci da haka wasu malamai suka ce azzaliman shugabanni annabi yake nufi waɗansu malamai suka ce a'a masu ayyukan ɗamara sojoji ne azzalumai yan sanda ne azzalumai mokol ne azzalumai waɗanda kawai za su ɗau bulala haka kawai takamar suna da ɗamara suna sanye da kayan sarki su rinka bin mutane suna duka ba su yi musu laifin sama ba ba su yi musu na ƙasa ba wannan nau'i ne na yan wuta a ƙarshen duniya za a yi su a farko ba a yi su ba wasu malamai sun fassara da haka wasu ce dogaran sarakuna to dai dukkanin waɗannan duk za su shiga ƙarƙashin haka domin dukkaninsu azzaluman cikinsu suna dukan mutane ba gaira ba dalili nau'i na biyu na 'yan wuta sai manzo Allah ya ce wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil buktil ma'ila la yadkhulna jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza za a yi mata a ƙarshen zamani ga su da tufafi amma tsirara suke tafiya ma'ana malamai suka ce ɗayan biyu ko dai tufafin mai shara-shara ne mace ta sa riga ko ta sa zani ko ta sa siket ko mayafi amma bai hana a ga karkashin mayafin ba bai hana a ga al'aurarta ba amma sunan kuma ta sa tufafi ko kuma yana da kauri amma kuma wajen ɗinki sai a mammatse jiki dole sai shaf ɗin jiki ya fito kaga wannan ya nuna ga tufafi kuma ga tsirara ga ƙoshi ga kwanan yunwa ko ko kuma ɗinkuna da za su rinka yi wanda za su rinka nuna tsaraici zara hannunka masoyi na ba tabo me duk ga sunan sunayen dinkunan nasu iri iri Allah to da haka wannan yana daga cikin alamomin yan wuta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tare da wannan tsaraicin da suke kasiyatun ariyat sannan kuma ma'ilat suna tafiya a hanya suna karairaya suna rangwada dole dai sai sun jawo hankalin maza sun kalle su shine ma'ilatun suna karairaya mumilatun suna jawo hankulan maza zuwa gare su sai annabi ya ce ru'usuhunna za ku ga kansu ka matil buqtil ma'ila kamar tozan raƙumi ƙosashe wanda yana tafiya yana rangaji an raƙumi ya ƙoshe ya tozo yana tafiya tozan nasa yana motsi to haka kansu za su rinka sa wani abu yayi dum akan shine dai a cuci mazan ko su cusa gashi ko su cusa tsumma ko a sa burodi ko a sa kofi ko a sa wani riban mai tarin shirman banza Shi ne dai a cuci maza wai in ka gani sai ka ɗauka gashi ne nan ku ba gashi bane kwakwido ce ba komai to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan alama ce ta 'yan wuta a wata ruwayar ma yace il anuhunna fa hunna mal'unat da kun ga mata irin waɗannan ku ci alatsi ne muku domin tsinannu ne har a wajen Allah to sannan ga hadisin na Aisha cin sahih al-Bukhari la'ana Allahu al-wasila wal mustawsila Allah ya tsine wa macen da ta ƙara gashi da wacce ta yi ƙarin gashin da wacce aka ƙarawa kaga dai duk wannan shine dai a cuci maza mata sai su ta tambaya to aini ba gashi na sa ba aini misali eh, eh, abin nan ulu ne duk ɗaya ne al-waslu duk wani abu da aka kara da wa gashi ya shiga ba sai gashi ba asali ulu kika ƙara a'a kofi kika sa dan dai aga kan ɗin a'a ribon ne mai wannan shirman aka tunkusa dan dai aga kan ɗin wannan dukkaninsa haramun ne da haka wannan ba daidai bane ba wannan a sa akwai algushu kuma bari in gaya muku mata abin da ba ku sani ba yana daga cikin abin da ke kashe auren mata a yau sun dage sai sun cuci maza da haka suna cutar tasu su ma mazan suna ramawa duk namijin da ya taho ya ga kanki dum shi a wajensa ya ɗauka gashi ne to yanzu duk ƙoƙarin da zai yi in mai sha'awar gashi ne shi ya ga ya aure ki dan ya kai wannan gashin gida to ranar da aka ɗaura aure duk kina ta sa a cuci maza ana ta sa a cuci maza ranar da ya biya sadaki aka ɗaura aure kuka kasance a ɗaki ya magana fa cuta ta ƙare keke da keke ce wai malam ya sai malam da ya bincika ya ga babu gashin to abin da zai biyo baya shine ba zai yadda ba to da yawa daga cikin iyaye a yau da yawa daga cikin samarin a yau ba su da wayewa ta addini sosai na a dawo cikin zaman lafiya a rabu a madadin shi da ya gaba gashin bane yazo ya ce to gaskiya ni dai na aure ta ne da nufin ina tunanin gashi da haka banga kaga cikin girma da arziki an san me yasa ya sake ta to wani shi ma sai ya kulle sai ya rama sai ta gallaza mata ta kasa gane kansa alhalin shi kuma wancan laifin da ta yi masa ya ɓoye a zuciyarsa sai kaga wani lokaci ma'aurata suna ta faɗa ayi ayi su faɗi gaskiya ba za su faɗa ba kai me take maka ne ya ke faɗi me take masa a'a wani abu ne take ta sawa lokacin da yake neman ta aure ya ɗauka wannan abin na gaske ne shi ya biyo ƙarshe zo ya rabba haka bane a yau fa mata suna sa rigar nono mai koko don su ji hankalin maza suna sa duwawun roba don su ji hankalin maza suna kan duk gashi nan da yawa maza suna auren su ne don waɗannan abubuwan da suka gani ta tare da su kuma ƙarshe sai an zo sai a tarar ba haka bane ba da haka sai a ta fitina shi ba zai iya fitowa yana jin kunya ce ai lokacin da nake neman ta aure ni na ga alamar kirjinta ya daga kuma yanzu a'a ba zai iya faɗa haka ba yana jin nauyi amma sai ya ta ya ta ya ta ita kuma ta ta kuka alhalin laifin nata ne gaya mata ne ba a yi ba da haka wannan shine abin da yake faruwa magana gaskiya kenan da haka mata su ji tsoron Allah lokacin da ake neman su da aure su fito da kamanninsu na gaske shi yasa manzo Allah ce duk mijin da yake neman diya da aure mace da aure lallai ya je ya ganta mujira dan shi uba yazo yana murna yace ya ma'aikin Allah an bani mata a ƙauyen mu annabi yace ka ganta yace yace maza je ka ganta kar a daura aure sai ka ganta saboda me saboda tsoron karka auri abin da kake tsammani kuma ya zo maka ba haka ba domin ya ce fa innahu ajdaru an na kuma wannan ko ahara shi yafi dacewa an yi udama na kuma ku zauna lafiya in ka auri mace ka san me ka aura ta yi maka kayi mata to ba wata fitina kuma sai dai kuma wani abu da ba a rasa ba na Allah ya kiyaye amma matukar ta cuce ka ko ka cuce ta to albarka ba za ta yi ba a cikin auren yo ba aure ba ma ciniki ma kadai manzo Allah ya ce albayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an fa in sadaqa burika lahuma fi bai'ihima wa in khatama muhiqat barakatu bai'ihima me siye da siyarwa suna da damar su yi ciniki ko su fasa matukar suna tare da juna amma da zarar ka ce na siyar ma ka ɗauki kaya ka ba da kuɗi kuka rabu to ciniki fa ya kullu sai annabi ce idan suka yi wa kansu gaskiya me siye ya faɗi gaskiya me siyarwa ya faɗi gaskiya to Allah zai sa albarka a cinikin hmm. ko mun kankanta kuɗin sai su yi albarka kayan kai ma sai su daɗe maka ba su lalace ba saboda ka faɗi gaskiya an faɗa ma gaskiya amma idan kowa ya rufa rufa ya cuci ɗan uwansa kowa yana da aibi ya ɓoye kai ka zo da yagaggiyar naira biyar baka so a gane ka dunkule ka mika mar shi ma kuma a cikin nasa kayan akwai wani ha'inci ya ki gaya ma ya dunkule baka ba kowa ya cuci kowa ba to ba wanda zai ci albarkar abin muhiqat barakatu bai ima shi wanda ya bada ya karbi naira biyar din ba za ta yi masa albarka ba kai da ka karbi kayan kai ma ba za su yi maka albarka ba sakamakon me sakamakon an haƙinci juna an cuci juna shi yasa manzo Allah yake man gashshana fa laysa minna duk wanda zai rinka mana ha'inci da algushu kuma ba sai a siye da siyarwa ba kadai a komai ha'inci yana iya shiga duk wanda yake wa musulmi ha'inci ba dan cikin su bane ba ma'ana musulmin kwarai baya ha'inci amma duk mutumin da kaga yana ha'inci musuluncin sa na baki ne Allah ya tsare mu da ha'inci da haka mata ku kiyaye ha'inci maza ma mu kiyaye ha'inci Allah madaukin sarki sai ya sa mana albarka a rayuwar mu baki da Allah ya sa mu gane amin insha Allah za mu gane sai kuma Allah kan gobe za mu ci gaba da tambayoyi kuma da Allah kai mu kama na kasa masu rawa. wani marayu ne suna kasuna zuwa Allah a cikin marayu don za a rufe ranar da ta abin su fara fara yi assalamu alaikum